أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الجزاء والدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkar mu da sake saduwa da wannan masallaci mai albarka masjidi ummu khadija da ke wannan anguwa na shuwari wannan birni namu na maiduguri babban birnin jihar borno allah maɗaukakin sarki ya ƙara wannan gari namu kariya da albarka a ci gaba da karatunmu cikin littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin wallafin babban malami abu zakariya محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى يوم جمعة ko? Yau kwanan wata Muhammadiyya na kwana na yau kwana shida ga watan rabi a jimadar ula hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa zuwa madina na da shekara 1443 zana tara kuma yau goma ga watan goma sha biyu miladiyar annabar isa tana na maryama dubu biyu da ishirin da ɗaya idan ya inganta muna nan a cikin babu sabu wanda mun karanta ayoyi guda uku na farko da malam ya kawo a wannan babi da insha Allah yau za mu tashi a kan aya na gaba aya da malam ya kawo a cikin suratu shura aya na 43 malam yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wala man sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmi al-umur wala man sabara kuma lalle duk wanda yayi hakuri ai allazi yaqdiru ala adan nasi wanda zai hakuri akan cutarwar mutane wa yahtamilahu zai jure su wa ghafara kuma ya gafarta wa mutane ai wa yaghfiru lahum sayyi'atihim allati yusiquna biha ilayhi ya gafarta musu kurakuran da suke yi cutar da shi musgunamar da suka yi ta ayyukansu mutum ya yafe musu wannan kuskure fa inna zalika lalle in mutum ya haka hakan ya kasance lamin azmin umur yana daga cikin al'amura masu wato na masu azama abubuwa na masu azama wanda ya nuna shi ne al'amari da ya fi nuna azama dagewa ya fi kusa da dagiya Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam ya ajiye shi a doron ƙasa sai Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara mu'amaloli a tsakaninmu akwai mu'amala na cinikayya akwai mu'amala na zamantakewa da akwai mu'amala na saye da sayarwa da sauransu a tsakanin bayi yau da gobe ana tafiya dole wani sashi namu zai cutar da sashi to Allah mafaukakin sarki yana sanar da mu cewa duk yadda sashi ya cutar da ɗaya sashi haƙurinka shi ya fi dacewa haƙurinka ya fi dacewa lallai mu'amala da mutane yana bukatar musaba hmm. musamman ma idan ya zama wani cutar da kai da ake saboda wani aiki da kake fi sabilillah hmm? kai malami ne kana wa'azi ko kana karantarwa a makarantar islamiyya ko kuma ka yi riko da addini don yanzu riko da addini kadai zai sa a zage ka ku a ga ka yi riko da addini sai hakan ya sa mutane su yi wani abu da zai zama cutarwa a gare ka to haƙurinka ka yi haƙuri ka kau da kai shi ya fi dacewa sama da karama wa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bi idan za ku rama kurama da kwatankwacin abin da aka cutar da ku da shi ya mamari ɗaya kamar mari ya ma rankwashi ɗaya kamar rankwashi ya zage ka so ɗaya ka zage shi so ɗaya to amma da za ka jure ya zage ka ba karama ba da shi fi alkhairi an samu riwaya cikin tafsir na imam al-qurtubi ya kawo tafsirin shi haka al-hafiz ibn kathir rahimahullah ta'ala cewa wata ran manzo sallallahu alaihi wa sallam suna zaune a cikin masallaci tare da sahabbansa wani sai ya fara jafa'i matsayin na abubakar zaki ta in da yake shiga ba ta gurin yake fita ba ya ce kaza aka ci ya ce kaza ya ce kaza ya dinga zagin sai na abubakar sai na abubakar radiyallahu ta'ala an bai rama ba bai tanka ne shi ba bai ce da shi mai ba ya ci gaba allah sallallahu alaihi wa sallama sai yana murmushi iya zakin sai na abubakar amma sallallahu alaihi wa sallama yana murmushi sai na abubakar da ya faɗi wani abu sai na abubakar sai kasa jurewa sai ya maida mishi martani sai fuskan annabi sallallahu alaihi wa sallama ta sauya ya nuna akwai alamun bacin rai kuma ya tashi ya ya bar musu masallaci sai na abubakar sai ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulullah wannan mutumin ya ce kaza a kaina ya ce kaza a kaina ya ce kaza a kaina ni da yake zagi na rasulullah ranka bai baci ba amma da na rama wani sashin abin da ya faɗa mini ya rasulullah sai kai fishi annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce wa na abubakar a lokacin da yake zagin ka ba ka ramawa da akwai mala'ika tare da kai iya mai da shi martani kana ramawa sai mala'ikan ya bar gurin sai shaidani ya zo gurin ni kuma ba za mu yi tarayya da shaidani a majalisi daya ba shi yasa na tashi yasa Allah ya ce me wala in sabartum lahu khairul lisabirin da ko za ku yi hakuri da hakurin nan ya fi alkhairi sakamakon shi ya alkhairi ga masu hakuri shi yasa wala man sabara duk wanda ya hakuri ya zure cutarwar mutane wa gafara kuma ya gafarta musu kurakuran da suka yi mishi lahuwa khairun lisabirin lalle haka inna zalika lamin azmi al-umur lalle haka yana cikin al'amari da yake nuna cewa kana da azama yana nuna cewa kana da azama kana amru bil ma'ruf kana annahyu 'anil munkar to dole za a cutar da kai kuma an cutar da kai za ka samu lada ne ta fuska biyu suffa na na farko da zaka samu lada in ji alhafiz in ji muhammad ibn salih ibn nufaimin rahimahullah ta'ala yace min al'adiyyati allati tahsulu lahu daga cutarwa da yake samu idan aka cutar da kai kana wa'azi masana ake kana ba'a ma Allah ka daga wando kaga ai dangane wando aikin ba'a ne ko sunna ne sai wani ya zage ka ya shafi kalle shi ya sa wandon kanin shi to kai lada Allah zai baka don ya cire alwasu tsani fuska na biyu kuma صبره على هذه الطاعة allati allati التي أوذي في الله mutum ya yi ya jure ya ci gaba da aikin ba'an nan da aka cutar da shi a don an zage ka an ce wannan ɗaninka ka saka kar haka ya zama dalilin ka daina kuma dan galewa in na fita ma ana cewa na sa wannan tsami na bari in sauke a la ta kun haka mafhum malam sai ki a a a shi yasa Allah madaukakin sarki a wani guri a alqur'ani yake cewa faman ata wa aslaha fa ajruhu ala Allah duk wanda ya afwa kuma ya gyara al'amura to ladan sai yana ga Allah wannan ma a cikin suratul shura ne. Hmm? amma kuma idan ya zamo idan kai afuwa kai kai gafar samu mutum bayan ya tutar da kai babu maslaha to a wannan babun ba a ko gaga hmm? ka san akwai irin cutar wanda in mutum ya maka kai ka san kaskantar da kai yake so yi to a irin wannan yanayi ba laifi bane a karama matsala a ce mutum ne kuna zo ne kullum yana cutar da kai yana ma kazafi yana ma shirin a wannan yanayi kai tashi kai maganin abin ya fi alkaida ka tara shi ka kai shi ibrahim yi hmm. abu a ce kawo shaida bai kawo ba sai a kulle shi ya kwana biyu to ana kulle shi da a doka 24 hours ne ba a kulle shi 24 hours din sai a yi benin shi to gobe ne ba zai kiyaye ka ko ba haka bane saboda ka kare mafsada nan anan ka tsaya ne akan ka kare a ainihin mutuncinka gani ku faƙawar Allah ta'ala kuma Allah maɗaukakin sarki ya kuma cewa imo bi sabri was salat imo ku nemi taimakon Allah bi sabri akan alabin da ya shafi haƙuri, was salati da sallah kuna haƙuri. kuma kuna sallah kuna neman kuna neman taimakon Allah madaukakin sarki da wannan ayi hakuri kuma ayi sallah yanzu eh, duk yadda cutarwa ta kai cutarwa ayi hakuri ayi sallah bacin rai ta kai bacin rai ayi hakuri kuma a yi sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, yace ju'ila qurrata aini fi salat Allah ya sa kin idanuna a cikin sallah shi yasa da abu ya damu sallallahu alaihi wa sallam sai kira bila ne ce arishna bi salat ka hutar da mu da sallah kira sallah mu kawo mu to hmm? da haka a nemi taimako mu nemi taimako cikin al'amura da haƙuri da kuma yin sallah wa innaha lakabi'a inna Allah ma'a as-sabirin lalle kuma mu sani Allah yana tare da masu hakuri Allah yana tare da wa da masu hakuri Allah ya ambaci wasu bayi nashi da yake tare da su yace yana da maiya tare da su hmm? Allah ya ambaci wasu ya ce yana tare da su inna Allah ma'an ladina taqaw wal ladina hum muhsinun hmm? Hmm, nahal Allah ya a karshen ayar karshe ma kenan ai Allah ya ambaci wasu bayi da yace lalle yana tare da su to daga ciki akwai masu hakuri daga ciki akwai masu hakuri kai hakuri ka jira bugin al'amura kai hakuri karka ka zamo mai gaggawa cikin al'amuran ka bi abu cikin tsanaki a nasarar ka tana da alaƙa mai ƙarfi da juriyarka da haƙurin naka ni na san mutumin da mai gidan shi ya ɗauke shi a matsayin ɗan ɗaki ya ta gasa mishi aya a hannu ya ta haƙuri har ya koya aikin makanikanci a yanzu haka garejin shi na gyaran mota a garin nan fanalbita ne gurin fanalbitin din shi ya fi na mai gidan nan shi mai gidan shi a yanzu haka a zaman da ake wata ran yakan zaɓe mai zo gurin shi ya ce da Allah dan ban aiki mana an samu na cefa kuma ya bashi idan da bai haƙura ba zai kai wannan mataki ne idan abu ya same ka wanda ya kamata ka kai hakuri kai to ka yi hakuri din shi dacewa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wani hadisi yake cewa wa alam anna an-nasra ma'a sabr hmm, yake faɗa Abdullahi dan Abbas yace ka sani cewa nasara tana tare da hakuri kana so yi karatu ka zama malami sai ka yi hakuri wasu daga cikin kuna ta ba labarin Imam Shafi'i ko ya zo koyon karatu labarin ba shi da tsantsayi ne amma ya bo gurin maliku daga can sha koyon karatu imam maliki ya kore shi ya sa aka mar bulala goma da aka zo daga ƙarshe dai duk bulala ɗaya aka koya mishi hadisi ɗaya da ya samu hadisai goma sai ce aka Allah a ƙara mun bulala a ƙara mun hadisai hmm? to kai kuma kawai ka taso ba hakuri ba haƙuri mutum kawai kana son yau ka fara karatu kuma yau ka zama shekul islam a kanadi sai tarihi mun jin ba wajen yanzu there is no way haka zai kasance dole sai ka hada da juriya wa'alam ka sani annan nasra na asfar nasara sana tare da haƙuri wa annan farja ma'al kam kuma budi na tare da kunci wa inna ma'al usri yusra ko wa anna ma'al usri yusra kuma lalle tare da kunci da akwai sauri ita kuma sallah tana taimakon mutum a al'amarin duniya da kuma al'amari na addini shi yasa har manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ake cewa annahu idza hazza bihi amrun fazi'a ila salat idan wani al'amari ya kunta ta yadda ne shi sai nabi sallallahu alaihi wa sallama ya zabura yayi ainihin sallah kuma Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana cikin littafin cewa inna salata tanha 'anil fahasha'i wal munkar lalle sallah tana hana mutum aikata munanan ayyuka na alfasha da kuma ababen ki saboda ita sallah sila ce bayanan abdi wa rabbi wata igiya ce da take sadar da bawa zuwa ga mahallin idan har mutum ya yanke wannan igiyar to ba ya isa zuwa ga Allah idan kuma mutum ya haɗa wannan igiya yana sallah ya zama mai dogewa kan sallah idan mutum ya zo ya tsaya a gaban Allah ya tsaya sallah a gaban Allah yake me yake da Allah yana abin da malamai suke kira almunaja ganawa yana gana almusalli yunaji rabbahu shi yasa annabi Allah lokacin sarki yake faɗa hadisin qudusi yace qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain na kasa sallah tsakanina da bawana kaso biyu idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qal hamadani abdi idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin Allah sai yace bawa na yayyabo da kirari da godiya a gare ni arrahmanir rahim majadani abdi bawa na ya gwada ni maliki yawmiddin أثنى علي عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله هذا بيني وبين عبدي shi yasa ake son karka zo karatu alhamdulillah rabbil alamin rabbil alamin eh, ba a ba a haka ba a haka ka bi abin cikin tsanaki kai a hankali amma kawai ka bo alhamdulillah rabbil alamin rabbil alamin a a ka fadi ma ka bi abin cikin tsanaki saboda haka wannan munafirci mutum yake yi tsakanin shi da ubangijinsa da Allah ya ce inna Allah ma'a sabirin ai wannan ma'iyya ce khassa kamar yadda malamai suke faɗa saboda Allah madaukakin sarki ma'iyyarsa tana kasuwa kashi akwai ma'iyya amma shamila li kulli ahad akwai ma'iyya da ta game ta shafi kowa da kowa wannan shine wanda yazo a suratul hadid aya na hudu da Allah madaukakin sarki yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum kuma Allah na tare da ku a duk inda kuke to wannan ma'iyya ce amma ta game kowa da kowa da kuma fadin sa Allah madaukakin sarki cikin suratul mujadala aya na bakwai ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'un ba a samun ganawa na mutum uku face Allah shine na hudunsu wala khamsatin illa huwa ba a samun ganawa na mutum biyar Fasai Allah shine ainihin na shigan su wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum ba a samun kasa da haka ko sama da haka face Allah madaukakin sarki ya kasance tare da su to wannan ita ce ma'iyya amma ash-shamila wanda ta game dukkanin bayi na Allah madaukakin sarki sai kuma akwai ma'iyya khassa na wasu ke babbun bayi saboda wa'annan Allah ma'iyya amma da wanda Allah yake so da wanda Allah baya so da wanda Allah ya yadda da shi da wanda Allah bai yadda da shi ba dukkanin suna da wannan ma'iyya haka ne ko ba haka ba to wannan ma'iyya khassa kadai sun ce banci wa anda Allah madaukakin sarki ya yadda da su mafhum مثلا سورة النحل آية 28 إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لكم قلنا الآية إن الله مع الصابرين ko da makamantan akwai wani yin haka na ji kana ba mun fahimta to irin wannan mariya kenan akwai ba matsala mun wuce wannan magana aiko ko sai aya ta ko Allah madaukakin wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum suratu muhammad Allah madaukakin sarki yake cewa wala nabluwannakum kuma wallahi kuma wallahi nabluwannakum za mu jarabce wallahi za mu jarabce ku in saboda haka karka taba tsammanin rayuwa za ta maka yadda kake so ba haka bai taba faruwa ma wani ba ba sunar Allah ba hmm? shi yasa alhafiz alhakami a basiratul hadiya yake cewa idza abu abka kan banki ne ya ce ita duniya idan abu hakan idan yau ta saka dariya abu kan gobe za ta saka ai idan addu'a katka yawman abu katka yawman idan wata rana ta sa ka dariya gobe za ta sa ka kuka kuma ba ba wanda zai fahimci wannan hadisin sai mai mata eh. eh mai mata ya fi fahimci wannan karatu eh yau za ka zo ka in ba kai ba sai ni jami'in kwalabe in ba kai ba sai kwalban mirinda a yi a gama da sabi an yi haka da magarba kana zuwa sai ku tura baki me ya faru wai da kana aiki baka kira ta a waya ana yi ko ba yi ne mai mata ne ana yi ana yi ana yi <laughs> ta san goro ya fi kowa saurin amsawa hmm? Allah ya ce wala na bulu wannan kuma ai wala na sabira kuma na'am na'am za mu lalle za mu jarabce ku ji Allah za mu jarraba ku ai malam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen yake cewa ya'ani abin da yake nufi annallaha tabara al-ibada fi fard al-jihad alaihim lalle Allah ya jarabci bayi ta inda ya farlanta musu jihadi akan su li ya'lama man yasbiru wa man la yasbir don Allah madaukakin sarki ya san wa yake da hakuri kuma waye ba zai ba saboda Allah ya cewa wala nabudunum hatta na'lama al-mujahidin minkum za mu jarabce ku har sai mun san masu jihadi a cikin ku wasabirin da kuma Hakuri da juriya wa nabluwa akhbarakum kuma zamu jarabci labari zamu jarabci labari akwai nuskar da babu wa nabluwa akhbarakum haka ne na'am shine malamin ce ah, waliyaza qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra shi yasa Allah madaukakin sarki yake fada a cikin wata aya na daban aya na hudu a suratul Muhammad zalika walau yasha Allah lan tasara minhum hakan ya kasance ne da Allah ya ga dama da kawai ya lallasa kafirai hmm? walakin liyabdu wa ba'dukum bi ba'd amma Allah ya bar ku sai kun gwabza ne don ya jarabci sashin ku da sashi sai me yace ne wallazina qutilu fi sabilillahi falan yuzil a'malahum duk wa'anda suka fita yaki aka kashe su a tafarkin Allah Allah ba zai so zartar da ayyukansu da su samu sakamakonsu a cike ba tare da an samu tawaya ba sai ce ne sayahdihim Allah zai shiryar da su wa yuslihu balahu kuma ya shirya al'amuran wa yudkhiluhum aljanna kuma Allah ya saka su aljanna Allah mu ma ka saka mu aljanna tare da su arrafa halahu ai Allah ya muku bayanin wannan aljanna ko bai mani Allah ya mana bayanin aljanna ko ai da to da Allah madaukakin sarki yace hatta na al'amal mujahidin wanda ilimi ya takaita a gare shi sai ya tsammanin cewa Allah madaukakin sarki bai san wani abu da bai faru ba Allah madaukakin sarki ya san komai kamun faruwarsa saboda me ai anan Allah ya ce li ya'lama don ya san almujahidina da ko to mu gane Allah shi dan adam Allah madaukakin sarki ya bashi choice na'am yace me inna hadaina husabila imma shakiran wa imma kafur Allah ya nuna mana gwada bai biyu ga hanya na gaskiya sambal wanda in ka za ta kai ka har aljanna ga kuma bauɗaɗɗiyar hanya a karkace wanda in ka bita za ta kai ka wuce Allah ya mana bayanin dukkanin hanyoyin biyuna sai dai wanda baya duba nasoshin alkur'ani da sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam cike suke da al'am wannan ku yi kaza kar ku yi kaza to idan aka ce ka yi kaƙi aka ce ka bari kaki bari da ƙarfi aka turo mala'iku ka danne ka kai abin da ba so mai zuwa gidan karo ya kwana mala'iku ka ɗauke shi ka kai shi gidan karo da kafan shi wani har kudin mota zai biya wani ba kudin mota ma da kafa zai taka na yaje ma Allah ne na fatan mun fahimci wannan saboda haka in ka ji mutum yana cewa wai ah, to Allah musulman ma ai bai ma san abu ba sai ya faru akwai mazhaba akwai wasu wato 'yan bid'a akwai wata bid'a da su a gurin su Allah madaukakin sarki la ya'lamu al-ashya'a qabla wuqu'iha Allah bai san abubuwa ba sai bayan wanzuwanta wannan wannan kuma kafa ne hmm? وجزا الله منه كيف تركيا فدا سورة الحج آية نسبين يكي شوار ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير shin baka sani ba Allah ya san dukkanin abin da ke cikin sammai da kasai ai wannan abin da ya faru yana nan a cikin lauhin mahfuz kuma sanin wannan abu alallahi ga Allah abu ne ya tsiri ne matukar sauki na fata mun fahimta sai malam ya ainihin a shiga kan hadisi ya kamata mu tsaya haka aiko bayanin ayan nan mu tsaya haka ko baya sosai na وفي حديث نفرق مالك شوى وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الحارث بن عاصم هكذا الأشعري هل وقفنا على ترجمته من قبل؟ ما وقفنا؟ نعم طيب اذا دعنا ننظر الى ترجمته سنيشي ادي مال الحال نعم آه يكي شو حديث يكي شو من صلى الله عليه وسلم يأتي الطهور شطر الإيمان نعم. وسبحان الله وسبحان الله والحمد لله تملأ تملأ تملأ الميزان والحمد لله تملأ الميزان نعم. وسبحان الله والحمد لله تملأان نعم ما رأيت ترجمته هنا والله ما رأيت ban yi tunanin in duba tarjaman shi ba saboda ban yi tsammanin za mu shiga hadisan ba a عرف براب عازب كوين كيدن براب عازب كوين آه. هو تولنا أبي مباشر آه. الله ما وقفت على ترجمته آه. سبحان الله طب أبي مباشر ترجمة آياته نعم طيب. ai ba abin mu wani nawaye wani sahabi ba abi na bashin wani sahabi ba sahabin da ban yi tarjaman shi ba na wuce yake cewa abuhuru lalle tsarki shaburul iman idan ma mana shab shabrul shay'i huwa nisfuhu sai na'am abuhuru lallai mu sani sarki shakurul iman a rabin imani wato abuhur anan yana nufi baharatul insan baharatul insan tsarkin jikin ɗan adam shakurul iman a rabin imani saboda shi imani wato ana kwaɗe shi ana iya mar ana kuma wani irin tsarki ake nufi ana tsarki ba na bawali da ba haya kaɗai bayan ka yi tsarki na najasa ana so kuma ka yi tsarki na tufa ba imani ba ne mumini ba ƙazani ba ne mumini ba ƙazani ba ne ka zo ka wuce kana bugawa ليس لهذا علاقة بالإيمان ba alaka tsakanin kazanta da imani abuhuru a wannan gaba shakurul iman hatta wanka da wanki da sanya turare ya shi ba sai ka ce sai na sa babbar shidda dan ishi din kama ka wanke shi ya sha guga ko ba ta wani. eh ishirin ka marayan ka ya sha wanki ya sha guga an ka fito za ka dan ka kabbato ko ba ka bane ka san ruwa shi ne adinan yadi ko ba ka bane eh na'am na'am na'am kuma kubuta daga fasikanci da kafirci da shirka shi ma tsarkaka na fata mun fahimta saboda haka akwai tsahara hissiya akwai kuma tsahara ma'anawiyya hmm? shi yasa Allah madaukakin sarki yasa ya zama radin imani wa subhanallahi haka ne walhamdulillahi tamla'ul mizan ka buɗi baki ka ce alhamdulillah yana cika mizanin bawa Allah maɗaukakin sarki ya labarta mana a cikin alkur'ani cewa da akwai nizami da za a kawo ranar tashin kiyama a kafa mun san irin hali da za a shiga ranar tashin kiyama hali irin na e idan guri ya yi guri mun san labarin me zai gudana ko idan Allah madaukakin sarki ya iso filin kiyama abu na farko da Allah yake so mai zai ce a kawo jahannama a girke idan an kawo jahannama an girke ka za a ɗaura sirafi a samarta sai ka tsallake ta kauce aljanna wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman mabdiya babu ɗaya daga cikin babu wani daga cikin mufashe sai ya ki kisa ka kai hmm. a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kowanne in sun zo atlantic that's it hmm. that's kamar hakken wuta kasan wuta yana tafiyan more than 300,000 km in one second a sakan ɗaya wuta yana tafiya wuta haske ka haska tocila nisan da zai zai yanzu. sama da na? ban ji ba? in one second eh, yana yin tafiya a ah, 4 times 3 times 10 raised to the power of eight minutes haka ne approximately 3 million sorry na ce thousand ko yana tafiyan almost 3 million kilometers a sakan daya to akwai wanda saurin shi ya wuce ya shiga aljanna ya wuce sarari ya je hasken wannan shi yasa idan sun tsallaka har za su tambaya an ce akwai sarari ba mu zan ciwa sai ce ga shi Allah ka samu to idan an tsallake sirabi idan an kawo jahannama an girke ta an kafa sirabi Allah maɗaukakin sarki sai ya ce kuma a ainihin ɗauko mizani a ajiye Allah ya ce wa naba'ul mawazin al-qital yawm fa fala tuzlamu nafsun shay'a Allah ya ce za mu kawo mizani na adalci mu girke ta ranar tashin kiyama babu wata rari da za a zalunce ta kuma wa in kana liqala habatin min khardal Allah ya ce a sai na biha in ya zama daidai da kwayar komayya ne na aiki Allah ya ce sai an kawo ta ranar tashin kiyama ya ce wa kafa na hasbin kuma mun fi kama su hisabi ranar tashin kiyama shi yasa duk duniya Allah zai yi hisabi a kashi kamar daga safe ne zuwa irin karfe 8 tara daga wayewar gari zuwa kawai an gama shakasha Allah karfa mana to kace alhamdulillah sadiqan min qalbik khalisan min an-naqa'id kabuti baki kace alhamdulillah daga cikin ranka ya kubuta daga dukkanin tawaya fadin alhamdulillah inna la dan ka kai zai zane wa subhanallahi kabuti baki kace subhanallahi daga ce walhamdulillah tamla'an suna cikawa an tamla'u ko kuma yana cika ma bayyana samawati shi ardh tsakanin sammai da kasai zai cika a hasashen turawa masu jamhuri sun ce daga nan yanzu ka san dama akwai atmosphere atmosphere ko sai lithosphere haka ne sai stratosphere to sai ka wuce waɗannan sphere sphere sphere ɗin ƙarya kamun ba a isa sama na ɗaya it is a journey of billions of years biliyoyin shekaru za a yi to amma kaga Allah cikin ikonsa a cikin dare daya a bangaren dare daya Allah ya yi wannan bulaguran manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi da to ka ce subhanallahi walhamdulillah da kaske daga cikin zuciyarka babu tawaya babu da niyya mai kyau ya zamo da niyya mai kyau ka faɗa zai cika tsakanin sama da ƙasa makin eh Allah kenan shi yasa al'amarin Allah ka kalla kawai wasalatu nurun shi kuma yin sallah hatta yin sallah hatta wasu nurun haske ne gabawa a zuciyar shi haske ne gabawa a fuskan shi haske ne gabawa a kabarin shi haske ne gabawa ranar tashin kiyama shi ya yasa ai Allah madaukakin sarki ma ya faɗa mana Ya ce ranar tashin kiyama wa'anda ba su yi aikin da ya dace ba a rayuwar nan za su zo suna cewa ai ai in na na asali sun yi kunko unzuru na la'asar min nurikum sai ce ku dakata ku kuma yi mu kuma mu dan kosani hasken da kuke da shi kilar jiku wara'akum faltamisu nura sai ce muku ku koma da baya ku je ku tabo haske su tsammanin su suna nufin a bayan muka tabo haske ku juya ku je ku tabo su kuma mu'minai insha Allah muna nufin ku komo duniya ku tabo haske ne suna juyawa fa muriba bainahum bisun lahu babun baqinuhu minhu rahma wa zahiruhu min qibalihi al-abad azab sai a saka wannan bango tsakanin mu'minai da wanda ba mu'minai ba nan bangaren ni'ima ne ɗaya bangaren azaba ne haka za ta. mu insha Allah muna bangaren ni'ima su muna bangaren azaba to me kake so in ce ha so dai Allah ya kai mu aljanna mu sha daɗi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wannan sallar duk wanda ya kiyaye ta kanat lahu kanat lahu nuran wa burhanan wani jakan yau mana kiyama za ta zamo haske za ta zamo hujja kuma za ta zamo maceciya gare shi ranar tashin kiyama kuma wa mallam ya yahmaz alaiha duk wanda bai kiyaye ba ta ba lam ta lahu nuran wala burhanan wala najatan yawm al-qiyamah ba za ta zamo hujja a gare shi ba ba za ta zamo hakke a gare shi ba ba za ta zamo sababin tsira a gare shi ba wa hushira yawm al-qiyamati ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa ubayy bin khalq za a tashe shi ranar tashin kyama da ɗan uwan shi fir'auna ɗan uwan shi a kin bin Allah eh kar ka yi sallah ba ana cewa ka zo ka yi kana ki ba an dame ka an dame ka to ranar tashin kyama kai brazil fir'auna ne tare da fir'auna za a tashe dawa da hamana dawa da karuna da sa tarihin duniya ba a taɓa su kwan na yin iska irin wata ga fir'auna da hama daga karuna fir'auni ya ba eh, eh, eh wa karuna wa fir'auna wa hama haman shi fir'auna ya kewa ya ma a gina marar abin nan da zai taka ya isa zuwa ga Allah wa ibn ne farhan la ali abnu wasaba al-akbar yana so zai je sama ya karya ya zo ya tabbatar kai kaji kaji mutum kala wannan ba Allah na ba Allah shi yasa Allah ya ce innahu kana min aliyan min al-musrikin in ka bo bango na yan iska in ka samu fir'auna ya kare sai da rasul gunta in ka je ji fir'auna karshen barasa ji to shi sallah haske ne da kuma ba za a tashi mutum in baya sallah da ubangi kankana saboda haka a yi haƙuri mu zama bayi masu sallah Allah ya samu na cikin masalla sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wasadaqatu burhan wato akwai bambanci tsakanin abbiya da Annu. abbiya ya ci mu shi annur borrowed light ne asken aro mun bai ba الضياء ما هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا رانا كما دتاتا حكم ita kuma wata tana makotan rana ne hasken rana shi sa wata ya eh wata hasken ta broad light ne hasken rana ne yake haskaka watan ya haske mun fahimci kuma wani iko hala. bincike na zamani ya tabbatar da haka sun je su waɗansu sun ga farka kirin ke hasken rana ke haka kasai hmm. wallahi ai malam Allah na ta zuna musu aya na gaskiyar alƙur'ani su da kansu ya ce kai da yaris no way mutumin da bai taɓa ba rocket da da, a ba babu shuttle da za su je su gani kuma ya faɗa Allah ne ya koya mishi ai sanadiyan yawo a sararin samaniya mutum da yawa sun musulunta a asteroid kuma yake kiransu astronaut da yawa sun musulunta saboda to annabi salihu kuma ce wa sadaqatu burhan sadaka kuma wato hujja saboda sadaka tana kusanto da bawa yan kwamana masu albarka da dama daga cikin matsaltsalunmu a yi rashin sadaka hmm. wato har mara lafiya in kana da shi a asibiti ya nabi sallallahu alaihi wa sallam yake dawo marbakum ku yi jinyar marasa lafiya ku da kana da mara lafiya ake ce yanzu jinya ku yi sanata you would be surprised yadda Allah zai canza saboda haka mummuni sadaka hannu hudu hannu da kafa ko wasabru biya wasabru biya haka zalika haƙuri shi ma haske ne ma'allu shayi mana ya kawo wannan hadisin gaba ɗaya don ya nuna mana ne asabu biya afwan as-salatu nur shi hakkan a asabru biya wato abu da nan nuna ne ai yana nan a hakke na abdiya ya ci na annu hmm, haka kawo yanzu haskaka wanda rana yake malam yanzu da Allah ya bar hasken rana na ce aka za ta tafiya za ka iya za ka rayu ba ba ce ai ai hikimar yin da rai kenan wallazi ja'ala la waja'alna al-layla libasa ko wallazi ja'ala lakum al-layla libasan litaskunu fihi ko dare ai ai tufa ne hmm? yanzu da rana ba za ka iya fitowa da ɗan turi kwatan ka ko gajiyar kun zo ka zauna a filin gida ka sha iska ba ko ba ka bane amma da dare ya yi yara sun yi bacci za ka fito da turi kwatan ka ka zauna ka sha iska a cikin gida hmm? ka asa da sun lai mun buhari sai ka gani kawai a zo da kofar gida da ranar allah daga jirewar doya za ku yi da ni <laughs> ya za ce wale na shayi faɗi gaskiya ne wale buhari buhari ya ce za a ce wale na shayi wale buhari mu so gaskiya hmm? ai dama yadda kake ɗan hasadar nan <laughs> allah ya shiri buwaye. wal qur'anu hujjatun lak aw alayk al qur'ani kuma hujja ce akan ka ko kuma hujja ce a gare ka qur'ani zai zama hujja a gare ka idan aiki da shi qur'ani za ta zama hujja a kanka idan ka kin aiki da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullun nas dukkanin mutane suna buga sarmawa kowanne yana tallar kowanne yana tallar ransa mu haƙiƙuwa wani ya intar da ransa au mu bi kuwa wani kuma ya zulmiyar da ransa wani idan ya yi aikin da ya yi ya kukuta ya yanke ne wani idan ya aikin da ya ya kukuta daga azabar Allah wani kuma in ya fita in ya yi aikin da ya wajabta ma kan fushin Allah a tashin da Allah matsaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi imamu muslim ya ko shi kamar yadda muka gani ko da mun shiga hadisi na gaba ba za ma mu je ko ina ba kuma lokaci ma ya yi saboda mun fara karatu na sosai don Allah matsaukakin sarki kai mu mako mai zuwa sai mu sai mai tarjaman sahabi da muka tsallaka sannan ko mu gina kai daidai da muka faɗa ubangiji Allah mu da cikin sarki ya samu tarayya cikin lada kuskure kuma ko sun su harshe Allah mu da cikin sarki ya gafarta mana Allah ya sa mana cikin duniya da lahira Allah mu da cikin sarki ya gafarta mana kurakuran mu Allah sa aljanna ne zama mu koma garin mu kasar mu ya Allah ka ga yanayin da take ciki Allah ba wanda in sai iya mana sai kai ya Allah muna roƙon kai ya Allah da sunan ka kyawawa Allah ka iya mana duniya wa rabbana atina fid dunya hasana wa ya akhirati mana عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين